a watan yunin wannan shekarar da ya ce shugaban kwamitin riko na jam'iyyar apc na ƙasa mai malabu ne ya sanar da rusar shugabannin riko na jam'iyyar a kowane mataki a jihar zamfara jim kaɗan bayan karɓar gwamna bello muhammad wanda ya canza sheka zuwa jam'iyyar shi da ɗimbin magoya bayansa to sai dai wannan mataki bai yi wa jami'an da aka rusan daɗi ba wanda hakan ya sa wasunsu suka garzaya babbar kotun tarayya da ke nan gusau don bin kadin wannan al'amari inda suka ayyana jam'iyyar apc da mai malabu ne da hukumar zaɓe mai cin gashin kanta ta ƙasa a matsayin waɗanda suke ƙara lauyoyin waɗanda suka shigar da ƙarar dai sun nemi kotun da ta zartar da hukuncin cewar mai malabuni baya da damar rusa shugabannin jam'iyyar na jihar zamfara don haka abun da ya karan tsaye ne ga kundin tsarin mulkin jam'iyyar ta apc da dai sauran wasu buƙatu guda tara to sai dai bayan kwashe kimanin watanni biyar ana fafata wannan shari'a alƙalin kotun mai shari'a aminu baffa aliyu ya ce ya gamsu da hujjojin da lauyoyin waɗanda ake ƙara suka gabatar cewar kotun ba ta da hurumin sauraron wannan ƙara kasancewar matsala ce ta cikin gida ta jam'iyyar jam'iyya da kotu ba ta da damar yin landan a ciki to koya lauyoyin bangaroren biyu suka ji da wannan hukunci ta kori karat kuma ta ce a ba ta da hurumin suwaren irwa ga kara kasancewa kara ta matsala shi ta cikin fati eh, kuma na yarda da cewa insha Allah duk inda aka je court of appeal ko supreme court insha Allah za su kara tabbatar da shi wannan hukuncin da wannan kotu ta yi yanzu za mu anshi wannan judgment za mu gabatar ma waɗanda muke wakilta kuma za mu ba su shawarwarin da ya kamata mu ba su kuma kamar yadda shi alkali ya ce ya san wannan tasha ba ita ta karshen wannan shari'a ba a nata bangare sakatariyar jam'iyyar apc ta jihar zamfara ta yi maraba da wannan hukunci wannan ya nuna cewa gaskiyar shugabannin jam'iyyar na ƙasa abin da suka yi bisa daidai suke kuma ina da yakinin sabon shugabanci namu na jam'iyyar apc karkashin abu tukuru dan hulani mai katako za mu ci gaba da tuntuba za mu ziyarci duk wanda ya gabata mu ziyarta domin wanda aka gane cewa a bashi hakuri ya dawo ya bi wanda kuma bai bi ba za ka isa mutum ya bi ba jamilu ibrahim gusau